Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai hakuri da jina da ba a yi kwana biyu kasancewa akwai wasu personal abubuwa da suka mun yawa. Shi sa update da yayi karanci. So a gurguje za mu tafi a Discord domin mu submit mallam address na Nibiru. Ka zo Discord ɗinka kamar haka ba ta lokaci karka wani abu ba wani abu mai wahala. Taba Discord ka tafi Discord. a nan gun nemo ni biru dida ma kai joni wanda bai joni ba ba zai gani ba kai joni kai taba wanda bai joni bai ci gaba ba dole sai kai joni sannan zaka iya wadannan abubuwa ga ni biru nan this is the logo ka taba shi zai bayyana a can sama ni biru chain sai ka zo ka taba announcement din nan announcement announce ka taba announce sai kai kasa a wani postin nan da za mu zo gashi nan ka duba da wannan logo din sannan ka zo saman postin din ka duba da bayanan shi ne postin din da muke nema aka ce coded estate has enabled wallet submission in the discord for access to the testnet program so yanzu dai kawai abin da mu sai mu taba wannan mu join din discord din nasu taba zai nuna ka taba accept invite ni na riga na join ne gaskiya sai ka taba accept in ka taba accept zai kawo ka nan abin da aka yi ne, ba nan zai kawo kawo mafa fa'ida verify na verify yanzu abin da ya shi ne bari in fita server din nasu in fara fita maku gwari-gwari idan ka zo nan din ni dawo tun daga farko farko shigowar ka discord kar wani ce min bai gane ba wa mutuwa tashi ka lalubo ni biro anan gashi nan mun lalubo ga logo ɗinsu nan ni biru mun taɓa ga nan sai mu taɓa announce na riga ni bayani sai mu je postan ɗin da muke bukata shine wannan fara duba da wannan logo sannan sama sama sai ka ga abin da aka ce ga nan court estate sai ka taɓa wannan link ɗin an ka taɓa ga abin da zai nuno mana na fita saba ɗin ne ma dai in canza to na taɓa haƙi sai ka zo ka taɓa join ɗin nan in can bai ba join aha na taɓa zai tafi insha Allah sai ka taɓa wannan lambobin ko ka taɓa join ko ka taɓa wancan link ɗin na can sama duk ɗaya ne in ka taɓa wannan lambobin ka ka taɓa su ko sai ka taɓa wannan aro ɗin ka taɓa wani aro ɗin ka taɓa wani verify ɗin ka taɓa verify sai ka zo ka sake taɓa wannan lambobin ka taɓa sai ka zo ka sake taɓa wannan aro ɗin ka taɓa haka shikenan kawai sai ka zo nan wani message ɗin sai ka rubuta gm sai ka tura to sai ka zo ka taɓa wannan aro ɗin na sama ka taɓa ga inda aka sa a nibiru wallet summit nibiru wallet summit zai ka taba wurin <clears throat> ga inda aka sa summit nibiru wallet sai ka taba shi ga inda ake sa wallet address to sai mu tafi mrs browser namu da muka yi tax in nibiru a ciki sai mu je lip wallet da muka yi extension muka yi anufin nibiru a ciki in ka zo mrs browser sai ka bude nan ka taɓa oga ka lalabo lip wallet gata lip cosmos wallet sai mu taba wurin sai mu jira ta gama a yi eh, ainihin abin da za ta yi fatan dai ban yi roshin ba za ka sa password in ka sa password sai ka buɗe ainihin lip wallet ɗin sosai na nan muka dako ko adres sai mu je mu sa a can kun gani abu ne mai very very simple ba shi da wani ah, nan so ga nan ya bude mana inda za mu sa password bari mu sa password din sai mu ah, unlocking wallet din so mun bude sai mu taba unlock wallet sau ga yana yana kan nibiru ma already wanda nashi ba shi kan nibiru ga yadda zai yi ga yadda zai ga yadda zai yi kar ka zo ka ce mun ya ake yi to look at it very well ka taba nan ka taba nan sai kai sacin ni bi sai ka kasa haka ga nibiru nan kawai sai ka taba kan nibiru din kun gani network din na kan Nibiru gashi Nibiru testnet wanda ya shiga Nibiru din ba testnet ya nuna ba ga da zai shi ma ya mai da shi kan testnet din Allah to taba nan gurin yadi ikon Allah ka taɓa wurin da na wanda ke cin ga inda aka sa network ka taɓa wurin ka taɓa mainnet misali in yana kan mainnet kenan haka ko da kan mainnet da kan testnet duk ɗaya ne inda kama da network ɗin nan ya zama ya dawo kama shi kan nibiru duk ɗaya ne amma yanzu dai mun muna mun bashi a testnet saboda ah, ainihin Muga ainihin a token da suka ba mu testnet duka abu ne in dai kamar da shi ko testnet da yake ko me in dai kan yana kan nibiru network din tun daga test token nan da muka saka ba mu amma tana testnet ne ba wannan ba wajen amfani ba ainihin nibiru ba ne so yanzu abin da aka yi sai ka taɓa nan in ka tabbatar yana kan nibiru ga adres in nan adres in dole zai fara da nibi dole shine adres ɗin in ka gaba abin nan wato baka fa canza network ɗin ya koma kan nibiru ba kar ka ma tambaye ni kaga address din ba nibiru bane ko bai nuna nibiru ba ga inda ake tabawa ai sacin nibiru a mai shi kan nibiru sai ka zo ka taba wannan akwatin kai copy din address din kenan kamar haka shikenan